فأما من أعطى واتقى amma duk wanda ya bayar da abin da ya wajaba ya bayar na zaka da ciyarwa da kafara kuma ya ji tsoron aikata abin da Allah ya hana